Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau Laraba sha uku ga watan Oktoban shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato sha ɗaya na safe kenan agogon Washington DC. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. shugaban Amurka Joe Biden zai yi ganawa ta farko da wani shugaban nahiyar Afirka. A yau kuma ake sa ran Amurka za ta sanar da buɗe bakin iyakokinta ga makwabtanta. Kana a karan farko mutum mafi yawan shekaru a duniya zai ziyarci duniyar sararin samaniya. Kanin labaran duniyar kenan. to bayan da kwamitin kwallon majalisar malamai na jihar kano ya jaddada goyon bayan su tare da amincewa da jagorancin majalisar karkashin shugabancin malam ibrahim khalil masana a fannin kimiyyar siyasa da dokokin kasa na ci gaba da sharhi akan dambarwar da ta kunno kai cikin majalisar malaman ta kano akwai yiwuwar watakila garin kaucewa ita siyasa din kuma a je a afka cikin siyasa din duba da cewa zarge-zargen da waɗanda ake zarge din da kuma watakila wanda ake son a kawo ƙarƙashin shugabancin ba lalle ne a ce gaba ɗaya duka al'amarin ya kaucewa ita kanta siyasa batu. To a jihar Nejan Najeriya ma masana shari'ar ne har ila suke bashin baki bayan da wata babbar kotu a jihar ta bada umarnin cewa sabon sarkin sudan na kwantagora alhaji muhammadu barau ma'azu na biyu ya daina ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron korafin da wasu suka shiga na kalubalantar zaben. odan da shi mai shari'a ya bayar shine muke kira esparte a turance amma a hausance shine na wucin gadi ne eh, kuma bai wuce kwana bakwai to na tabbata shi mai sudan mai matawa sabon sarki zai bi wannan umarni shi ma a matsayin shi na mai bin doka da oda to baya ga kuma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasir adamu kai zai gabatar da kuma wasu sakonni da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis. yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa ɓangarorin da ke rikici da juna a yankin arewaci na makwabciyar ƙasar Habasha da ke Afirka ta gabas. Ganawar a fadar White House za ta kasance ta farko da shugaban Amurka Joe Biden zai yi ta tare da wani shugaban Afirka a matsayinsa na shugaban ƙasa. Kakakin fadar White House Jen Paskey ta fada a cikin wata sanarwa cewar shugabannin biyu za su tattauna ƙoƙarin kare demokuraɗiyya da 'yancin bil'adama inganta zaman lafiya da tsaro haɓaka tattalin arziki da magance ɗumamar yanayi. Kenya tana rike da kujerar shugabancin Majalisar Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke juyawa a wannan watan. Amurka da Kenya sun daɗe da dangantakar haɗin kai kan ayyukan tattalin arziki da tsaro ciki har da yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Biden tana duba yiwuwar ɗaukar ƙwararan matakai kan ta'azzarar rikicin arewacin Habasha inda aka kashe dubban mutane kuma miliyoyi ke buƙatar taimakon agajin gaggawa. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake buɗe kan iyakokinta ga ƙasar Kanada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafin cutar coronavirus daga watan gobe. An rufe kan iyakokin a duk hanyoyin mota, jirgin ƙasa da na jirgin ruwa tun daga watan Maris na 2020 saboda barkewar annobar COVID-19 banda muhimman tafiye-tafiye kamar kasuwanci. ɗage dokar ta takaitawa ga matafiya marasa mahimmanci a kan iyakokin ƙasar na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gwamnatin shugaba Joe Biden ta ba da sanarwar cewar za ta ba da dama ga masu cikakkiyar allurar rigakafi 'yan ƙasashen waje su shiga cikin ƙasar su shiga cikin ƙasar ta jiragen sama daga watan gobe ba bayyana ainihin rana ko ɗaya daga cikin sabbin dokoki da za a shimfiɗa ba. jami'an gwamnati da suka yi magana da 'yan jarida ba tare da bayyana sunansu ba sun ce mutane da ke neman shiga amurka ta haramtacciyar hanya za su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin abin da aka kira doka ta 42 da tsohon shugaban amurka donald trump ya kafa cewar masu fafutukar shige da fice sun ce suna hana bakin haure tsallakawa kan iyaka kafin su nema mafaka gwamnatin Biden na fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar Amurka da na Kanada da Mexico da su ɗage wannan takunkumin wanda suka ce ya yanke iyalai kuma ya hana biliyoyin dalar Amurka yawo a sanadiyar masu yawon shakatawa ba su samun dama. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Jarumin fina-finan Canada William Shatna da wasu mutane uku suna shirin tashi zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin fasinja na biyu da Blue Origin ke gabatarwa. Ana sa ran jirgin mai sarrafa kansa zai ɗauki kimanin mutane goma kuma zai ɗauki dukkan fararen hular kimanin kilomita ɗari sama da duniya don zuwa duniyar. Tafiyar za ta ba Shatna mai shekaru casa'in da haihuwa a duniya damar zama mutum mafi tsufa da ya shiga sararin samaniya. Ɗan wasan wanda aka fi sani a matsayin Captain James Craig a shirin nan na talabijin na Star Trek. Sauran jami'an jirgin sun hada da tsohon injiniyan NASA Chris Bahuzin da ɗan kasuwa mai bincike na asibiti Deva Audrey Powers, mataimakin shugaban kamfanin na Blue Origin. Blue Origin ya kammala jirgin na kasuwanci na farko a watan Yuli lokacin da wanda ya kafa jirgin Jeff Bezos da wasu mutane uku suka yi tafiya a jirgin kimanin na minti goma. To idan an jima kaɗan Yusuf zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. amma kafin nan bari mu leƙa ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su bayan da kwamitin kolin majalisar zartarwa na malamai a jihar Kano najeriya ya jaddada goyon bayansa tare da amincewa da jagorancin majalisar karkashin shugabancin malam ibrahim khalil masana a fannin kimiyyar siyasa da dokokin ƙasa na ci gaba da shari akan dambarwar da ta kunno kai cikin majalisar malaman ta kano kamar yadda za ku ji a wani rahoto da mahmud ibrahim kuri ya aiko mana a shekaran jiya litinin ne ayarin wasu mutane bisa jagorancin malam jamilu abubakar suka sanar da sauke shi malam ibrahim karil daga kujerar shugabancin majalisar bisa cewa yana shiga a dama da shi cikin harkokin siyasa a jihar kano ba da haka suka ayyana shugaban hukumar alhazai ta jihar kano malam abdullahi pakistan a matsayin shugaba To amma taron kwamitin koli na majalisar malaman ta Kano da Maraicen jiya talata ya yi watsi da wannan mataki. Babu wani doka daga cikin dokoki ko ka'idoci na majalisar malamai ta ƙasa da ta hana ko shi shugaba ko wani daga cikin 'yan majalisa akan cewa ya shiga cikin harka ta siyasa. Ni da nake magana tafiyar da wato shugaban majalisar malamai yake yi ta siyasa ba tafiyar wannan nake ta siyasa ba. ni ne mataimakin sakatare da kuma ba taɓa samun wani saɓani ba a tsakaninmu ba a taɓa jin wani korafi ba kuma har zuwa a yanzu a hakan nan muke tafi yanzu haka ne masana shari'a da dokoki sun fara tsokaci akan wannan batu barista amina umar lauya ce a nan kano tsarin mulkin najeriya zaka ga ya nuna cewar idan ana tuman mutum ya kamata a sanar da shi a bashi dama ya kare kansa akwai kuma matakai da ya kamata a ɗauka akwai irin su warning wato a gargaɗi mutum yana abu to duk da dai kuma ba malama ba ce ni idan muka duba a bangaren addinance manzon Allah kawai ba zai zo ya ce ya kama mutum da laifi kuma ya yanke masa hukunci ba akan bawa mutum dama da uzuri lokacin da annabi Adam alaihi salatu wassalam ya ci itaciyan nan da Allah ya hane shi Allah sai ya masa tambaya ta wadda yake ba shi damar cewar ya kare kansa ya ce masa shin adamu ban hane ka daga cin wannan itace ba tambaya ce kaga nan ya ce ya ubangiji na aikata laifin na zalunci kai na zalunci mai kuma ya nemi Allah ya yafe masa wanda kuma an koyar da mu a nasu bangaren masu ilimin kimiyyar siyasa sun ce shigo da zargin siyasa cikin majalisar malaman ta Kano na alamta yunkurin cusa siyasa a cikinta. Akwai yiwuwar watakila garin kaucewa ita siyasa din kuma a je a cikin siyasa din duba da cewa zarge-zargen da waɗanda ake zarge din da kuma watakila wanda ake son a kawo ƙarƙashin shugabancin ba lalle ne a ci gaba ɗaya duka al'amarin ya kaucewa ita kanta siyasa ba watakila akwai yiwuwar idan ana gudun siyasa ne kuma kada a ji a afkawa ita kanta siyasa din ko kuma a ja ita majalisar cikin siyasa din ah, idan har babu wani laifi a ciki to kaga nan gaba an yi abin da yake ba za a ce an yi zargin wani da yin wani abu a ciki ba amma idan haka kawai baya cikin dokoki kuma aka zo aka yi to kaga za a iya cewa wannan din ne ma shine siyasa malam kabiru sa'idu sufi kenan da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To gaida Mahmud yanzu kuma ga labarin duniya kashi na biyu. Jami'an sojin Amurka sun yi gargaɗi jiya talata cewar matsin lambar da China ke yi kan Taiwan yana ƙara ba da damar yin kuskure ne kuma watakila da yakin da ba a yi niyya ba. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta zargi Beijing da tayar da fitina a faɗin tekun Taiwan tana mai gargaɗin cewar dabarun tsaro na iya yin tasiri. jamhuriyar jama'ar sin ta ƙara yin himma domin tsoratarwa da matsin lamba ga taiwan da sauran ƙawayenta da abokan hulɗarta gami da ƙara ayyukan soji da ake gudanarwa a kusa da taiwan tekun gabashin china da tekun kudancin china wanda mun yi imani suna dagula al'amura kuma suna ƙara haɗarin yin lissafi Sakataren labaran Pentagon John Kirby ya shaidawa manema labarai. Kirby ya ƙara da cewar yarjejeniyar Amurka da Taiwan tana ci gaba da kasancewa mai ƙarfi. Muna da buƙatar dawwamammen zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin tekun Taiwan, kuma shi ya sa za mu ci gaba da taimakawa Taiwan wajen samun isasshen damar kare kanta, in ji mai magana da yawun Pentagon muna roƙon Beijing da ta girmama yarjejeniyarta ga warware matsalar saɓanin ra'ayi cikin lumana. Wata guguwa mai zurfi ta haddasa zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa yayin da ta bi kan iyaka a arewacin Philippines, inda ta kashe aƙalla mutane goma sha ɗaya yayin da wasu mutane bakwai suka ɓace. An kwashe dubban mutane a wurare da ambaliyar ruwan ya mamaye su tare da bugun ruwan sama da iskar daga tropical storm Kapauzu. zaftarewar ƙasa ta binne gidaje a lardin bangote na tsaunin arewacin ƙasar guguwar ta samar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya kuma ta haifar da ambaliyar ruwa a yammacin lardin palawan inda ma'aikatan gadin suka ceto tsofaffi da ƙananan yara da suka makale a cikin gidajensu da ya nutse. masu hasashen yanayi sun ce guguwar ta mamaye tekun kudancin china a ranar talata tare da iska mai cin zango mil 62 a sa'a ɗaya ta nufi tsibirin haina na china sannan daga baya ta nemi yankin vietnam. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bayan da wata babbar kotu da ke zamanta a mina fada gwamnatin jihar nejan najeriya ta ba da umarnin cewa sabon sarkin sudan na kwantagora alhaji muhammadu barau ma'azu na biyu daidai na ayyana kansa a matsayin sarki har sai an kammala sauraron korafin da wasu suka shiga na kalubalantar zaben masana sun fara fashin baki kan wannan hukunci da kotun ta gabatar daga mina ga rahoton da mustapha nasir batsari ya aiko mana To a kan wannan al'amari dai na kira ma'ajin kungiyar lauyoyi ta jihar Niger barista Shehu Kagara ga kuma fashin bakin da ya yi a kan lamarin. Odan da shi mai shari'a ya bayar ne muke kira espate a turance amma a hausance shi ne na wucin gadi ne kuma bai wuce kwana bakwai. To na tabbata shi mai sudan mai matawa sabon sarki zai bi wannan umarni shi ma a matsayin shi na mai bin doka da oda sai ya tsaya ya ga iya gudun abin da shari'a za ta ci. Na'am yanzu to yanzu ana nihin yanzu shi ya daina ɗaukan kanshi a matsayin sarki har nan zuwa kwana bakwai kenan. Eh haka ne ko wanda bai yi ba lauya ba bai masanin shari'a ba inda ya ji turanci. turanci ya karanta za ka ga dokan ta ce an da oda ne an dakatar da shi na wucin gadi har zuwa lokacin kafin a saurari ainihin korafin da suka gabatar a kotu. Na'am to amma yanzu akan wannan odar da alkali ya bada shi sarkin yana iya yin wani abu ko ko dai ya hakura kawai. Shi ma yana daga gobe shi ma yana iya zuwa ya dauka kara ya ce bai da wannan odan ba. A cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger ta baiwa Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu takardar kama aiki a matsayin sarki a masarautar Kwantago. gorar bayan da masu zaben sarki a masarautar suka zaɓe shi. To amma tun da farko ɗaya daga cikin 'yan takarar barista Mika ce da ma wasu daga cikin 'yan takarar suka yi korafi akan yadda aka gudanar da zaben kamar yadda ya min ƙarin bayani a wancan lokaci. A matsayina na ɗan takara kuma Allah ya bani ina da ilimin lauya na san dai akwai kurakuran da aka tafka a wurin saboda rashin faɗa mana na wato muku uh, ba a ba ku dama kun sa wakilan ku ba a wurin eh shi yasa mu ba mu ce ba mu san ma an yi zaɓe ba na to yanzu me kuke so a yi ne tun da ba a bi ka'ida ba na zaɓe to wannan zaɓe mu ba mu san da shi ba kuma ita gwamnati ta soke a sake wani zaɓe yan takara arba'in da bakwai ne dai suka fafata bayan da tsohon sarkin masarautar alhaji sa'idu na maska ya rasu a cikin watan tara da ya gabata Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha, kada manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adam Hikaya. Domin arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa, arewa, a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo muku ra'ayi ko shawarar gwamna Aminu Waziri tambal na yadda ya dace shugaban Najeriya ya zama ko matakan da suka dace shugaba ya ɗauka don magance rashin tsaro a Arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwam. Abin da ke magana shine shugaba wanda a koyaushe zai zama kamar man gyaɗa. Man gyaɗa ka san baya bacci. Koyaushe aka tun shugaba a tarar da shi a same shi a yi magana da shi a sauran sassanin al'umma da shugabancin kasa suna iya samun shi suna iya hulɗa da shi kuma suna iya samo shi a lokacin da ake buƙatar a same shi kuma a ɗauki mataki a lokacin na gaugawa saboda shi a nan tsaro abu ne wanda zai iya faruwa yanzu yanzu nan wanda ke buƙatar martani yanzu ko kuma ɗaukar mataki a yanzu amma idan ba iya samun shugaba a ce a yi magana da shi a lokacin da abin ke faruwa ai kaga akwai matsala kuma ga tsari na na na kasashe kowa ya san cewa shugaban kasa shine commander in chief wanda shine shugaban askarawa na kasa wanda shi kadai ke iya basu ah, umurni. a lokacin da ya kamata ya ba su umarni to idan aka kasance cewa ana samun matsala ta samun a kai ga shugaba a yi magana da shi a jawo hankalin shi ko kuma a ɗauki mataki na gaggawa to kaga akwai matsala to shi yasa wannan bayanin da ina magana ne akan cewa shugaba a wanda ake bukata a yanzu a yanayin da lokaci ke tafiya shugaba ne wanda koyaushe ana iya samun shi yana iya ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci ba ai wannan kai kanka sai ka ba kanka ansa mun ga abubuwan da ke faruwa a cikin kasar najeriya yadda suke tafiya haka ya kamata tafi kowane ɗan najeriya ka tambaya zai gaya maka cewa a ba haka ya kamata abubuwan da ke faruwa a najeriya su kasance ba ya kamata a iska cewa shugabanci a koyaushe aka bukato akwai wannan agaji na gaugawa akwai wannan mataki na gaugawa musamman kashi a tsaro. bayanan gwamna aminu waziri tambuwal na jihar sokoto kuma shirin arewa a yau kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana nasiru mayar hikaya arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. Fred Manjak a wannan karo zai ɗaura kan yadda ya ce arewa na kwanci kan ma'adinai amma ba a cin gajiyarsu. Tamkar karin magana nan na Hausawa da ke cewa kaza da takon kan dami. Hakanan ya bayyana muradun zaman tare a matsayin mafita da za ta kai arewa tudun mun tsira. ba tare da nuna bambancin kabilanci ko wasu bambance-bambancen da ka iya kawo sabani tsakanin al'umma ba. Mukan ce muna da ma'adinai adadin a ƙasa, a bakin kuma muke faɗa. Waye je ko kuma ko Ministry of Solid Minerals yaushe ta tashi tana wannan haƙin. Tana tono ta sayar ma duniya a samu kuɗin shiga. ba wanda ma yake kokarin a yakan amma in ka samu illegal miners suna yi suna cin abincinsu sai a ce a je a rufe wurin yaushe za a yi south africa akan me take zama afirka ta kudu a kan solution da in kudi ne babu ni ne ba ma son kudin ban ga dalilin da najeriya za ta karbi bashi ba gaskiya ban gani ba muna da hanyoyi bil adadin da za mu samu mu siyar da kanmu mu tafiyar da kanmu lokacin da nake maka na je wurin Hassan Katsina. Eh Janar Hassan Usman Katsina marigayi na. Marigayi. Da na gama gaya masa sai ce to ka ce sunan kawa na gaya masa suna. Ita kai ne kake ba da labarai a bauchi ce eh nake na gode ka daga sunan arewa ka daga arewa in aka gaya ma wani mutumin kudu mutumin nan da kake jin sunansa kaza gurgu ne ba za su yadda ba ce karya ne to amma na ganka na ji daɗi kuma na ga arewa ta bunkasa ko yau na koma ga Allah an yi wani abu shi baba Buhari 2012 ba zan boye maka ba yana zaune muka je gidansa a Kaduna ni da wani kwallon muna kos a nufi na je an sa ma na tuna lokacin da na je wurin shi jirarwar akan katsina ma aka zauna a kai na je na same shi na gaishe shi lokacin yarsa ta rasu na je masa ta'aziya domin sun ji kullum ina maganansa amma mutumin ka fa rasuwa na cewa aka ce mun wane kan yana zaune a kan ma domin kamun wannan lokacin na kan masa waya ya ce maka siyasan nan ga yadda za a yi lokacin da ake maganan maja maja na ce abin da aka zo da shi ya amince domin amincewa nan zai liri din shi ga nasara yau na yi waya bai dauka kuma ka san wani abu mutumin da yake rike da waya din shi personal assistant na gida nasa da chairman dina ne na yin NUJ aboki ba wai ban sani ba ranar da na je ma in tabbatar wa yake rike da waya sai na flashing number ya daga zai daga sai na kashe na tabbatar wa ne kamar bai taba gani na ba ke kan duniya yana chairman na auditor dukan ni da shi dukan yan arewa ne ba abin da bambanta ne ni akwai addini ma ban sani ba ni akwai gari ban sani ba amma na yi aiki da shi so irin wa'annan attitude na rayuwa idan mun zauna da shi arewa ba za ta taɓa cin gaba ba idan mutumin da addini na ɗaya za mu zauna da shi idan mutumin da aƙida na ɗaya da shi idan mutumin da garin mu ɗaya idan mutum yau arewa idan muka ce mun raba kanmu kamar yadda yake rabe to ai gata nan da kano ya isa yi ma arewa mutumin arewa magana ya isa ya yi amma arewa magana yanzu najeriya duka yake wa magana yaro karami yau ina sama da shekara sittin a ce yaro ne zai rikita ƙasa haba nasiru arewan muna bacci arewa bacci mr fred manzak ya za a yi a ƙarshe ya za a farka daga ya arewa za ta yi ta farka daga barcin duk abin da za a yi dan uwana zo mu zauna zo mu fito tare in addini ne duk addini nan daga waje suka zo kiristanci daga waje aka ɗauko ta musulunci daga waje aka ɗauko ta ko ba haka ba ba wanda muka tashi iyayenmu shi suka yi kuma bambanci da ke kawowa na addini na menene idan Allah yana so kai misali nasiru ka zama krista ya fi karfinsa ne idan yana so ni Freud Manjak zama musulmi ya fi karfinsa ne babu amma muka kawo kananan abu da ba za su yi mana komai ba muka raba kanmu da shi idan da za su playing national anthem dinmu na da Nigeria we healthy wallahi rikita rikitar nan wai mun iya kome mun iya menene muka kawo wani abu wai national anthem Nigeria we healthy there are strong words that I think most of them are spiritual and they are affecting us Mr. President, mun ma ni ma na gode kwarai da gaske da wannan zantawa da muke. Na gode. Mr. Frank Manjak mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci in mun sake zantawa. A ci gaba da zaman ritaya lafiya. Masu sauraro da wannan muke kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah a gaida Nasiru yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga na mai Umar Makera da Yahaya Danno Azari alasa na faɗa daidai inda suka ce muna taya ɗan jarida a litera murnar sake shi da wata kotu ta yi a jamhuriyar Nijar bayan ya kwashe dogon lokaci a tsare da fata Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar musgunawa 'yan jarida da ake yi to amin. Daga nan kuma sai saƙo daga Mahmud Salihu Ƙaura inda ya ce, Muna roƙon Allah ya kubutar da mai martaba Sarki Hassan Attahiru ya cika makonni hudu a hannun masu garkuwa da shi da ma sauran 'yan uwa al'ummar musulmai da aka yi garkuwa da su. Allah ya amintar da su a hannun waɗannan miyagun mutane. Shi kuma Ado Salati goma ga annabi Rajau cewa ya yi, duniya ina za ki damu, domin na ga bayan tarin tallan matsaloli da ke addabar al'ummar Najeriya sai gashi kuma ruwan sama sun tsaya cak, gashi kuma shukokinmu ba su isa ɗebewa ba. don haka wallahi jama'a mu tuba ga Allah mu gyara halayenmu shine mafi alkhairi a gare mu. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga kawo mai ruwa bajoga inda ya ce ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel kenan yanzu kuma sai labarai a takaice. Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta don ganawa a Washington a gobe Alhamis. Yayin da fadar White House ke auna takunkumi da aka kakabawa bangarorin da ke rikici da juna a kasar Habasha. Amurka za ta ba da sanarwa a yau Laraba cewar za ta sake buɗe kan iyakokinta na ƙasa ga ƙasar Kanada da Mexico don matafiya masu cikakkiyar allurar rigakafi ta coronavirus a watan gobe idan Allah ya kai mu. Kana an ji cewar jarumin fina-finan Kanada, William Shatner da wasu mutane uku suna shirin tafiya zuwa sararin samaniya a yau Laraba a cikin jirgin sama na kamfanin Blue Origin. Masu sauraro a nan mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya ta ni gabatarwa sai kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa mana shirin. ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.